da yau barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku cikakkun labaran fara a TV na wannan rana. Amma da farko kakanun labarun. Masu warguwa da mutane sun sace DPO a jihar Nasarawa. 'Yan sanda sun kubutar da mutane sha hudu da aka yi garkuwa da su a jihar Zamfara. 'Yan sanda na ci gaba da bincike kan yaron da aka kwakulewa wa idanu a jihar Bauchi. idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa za ku ji cewa kotun kolin amurka ta baiwa dukkan amurka damar mallakar bindiga za ku iya dinna subscribe da ƙararrawa a shafin na fara tv a youtube domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu kazalika a shafin facebook da twitter za ku iya kasancewa da mu a kowane lokaci a fara tv domin ganin dukkanin labaran da muke wallafa muku a kowane lokacin sai ku biyo mu taryan taryan domin jin cikakkun labarun masu garkuwa da mutane sun sace dpo a jihar nasarawa rahotanni daga jihar nasarawa da ke tsakiyar najeriya na cewa an yi garkuwa da shugaban jami'an 'yan sanda na karamar hukumar nasarawan egwon rahotannin sun ce csp haruna abdulmalik na sintiri ne a ranar laraba ta daddare tsakanin igon a kwanga a lokacin da 'yan bindiga daɗi suka fara harbi ba ci ba gani kafin su yi awa gaba da shi wata majiya ta ce dpo ya samu labarin cewa 'yan bindiga na kai hari ne a karamar hukumar nasarawa igon kuma yayin da yake kokarin kai ɗauki ne 'yan bindigar suka sace shi kamar yadda fara tv ta samu labari al'ummar yankin sun bayyana cewa csp haruna abdulmalik a matsayin jajirtacce dan jajirtaccen dan sanda da ke taka rawa wurin tabbatar da tsaro a nasarawan igwan 'yan sanda sun kubutar da mutane sha hudu da aka yi garkuwa da su a jihar zamfara rundunar 'yan sandar jihar zamfara ta ceto mutane sha hudu da aka yi garkuwa da su tsawon kwanaki 42 a dajin kuncin galko da ke karamar hukumar zafi hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da jami'an hulɗa da jama'a na rundunar sp muhammad shehu ya fitar a gusau babban birnin jihar zamfara a jiya alhamis sp shehu ya ce an samu nasarar kubutar da waɗanda harin ya rutsa da su ne a wani samami da jami'an leƙen asiri suka gudanar a dajin ranar talata ya ce rundunar 'yan sanda sun gudanar da aikin ne tare da goyon bayan wasu mutanen da ke taimaka jami'an tsaro domin dawo da zaman lafiya a jihar zamfara rundunar ta ɗauki matakin ne da siyayyan bayanai da siyayyan bayanan sirri inda suka kai farmaki kan maɓoyar 'yan bindigar inda suka yi nasarar ceto mutane sha hudu da suka hada da jarirai biyu 'yan shekara ɗaya ɗaya kowane daga cikinsu waɗanda abin ya shafa sun sanar da 'yan sanda cewa 'yan bindigar sun kai farmaki a ƙauyukan nasarar wanke da rijiya a ƙaramar hukumar gusau inda suka yi garkuwa da su har tsawon kwanaki 42 in ji shehu shehu ya kara da cewa an mika mutanen sha hudu kowane cik ga 'yan uwan shi ya kuma ce kwamishinan 'yan sandan jihar ayuba elkana ya yaba da goyon bayan da gwamnati da jama'a ke baiwa 'yan sanda a kokarin dawo da zaman lafiya a jihar 'yan sanda na ci gaba da bincike kan yaron da aka kwakule idanu a jihar bauchi rundunar 'yan sanda a jihar bauchi da ke arewacin najeriya ta tabbatar da wani yaro da aka kwakule wa idanu a unguwar dutsen jira da ke unguwar da ke garin bauchi wata sanarwa da rundunar ta fitar da rundunar ta fitar ranar juma'a ta ce da misalin da misalin karfe 6 na yamma ranar alhamis ne aka an karar da jami'an tsaro cewa an tsinci ozairu Salisu mai shekaru 16 kwance cikin jini wanda kawo yanzu ba a san ko suwaye suka kwakule mashi ido ba kamar yadda BBC Hausa ta rawaito. a cewar matashin wani mutum ne da ya kira ibrahim rafin zurfi ne ya neme shi da ya zo ya mishi aikin gonar shi to amma bayan sun isa inda yace zai mishi aikin ya shaƙe shi da waya ya kuma kwakwale masa idanu yanzu haka a rundunar ta ce matashin na jinya asibitin koyarwa da ta a baliwa da ke bauchi kwamishinan 'yan sanda na jihar bauchi cp umar mamman sanda ya ce sun gudanar da bincike kan batun ya sha alwashin kama tare da hukunta mutanen da suka yi wannan mummunar aikin Kuna ci gaba da sauraron labaran fara'a TV ne mai watsar shirye-shiryen ta kai tsaye ta yanar gizo. Yau muna Juma'a 24 ga watan Zulkaida shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. daga garin makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan yunin shekarar 2022 miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam labarun za su ci gaba kotun kolin amurka ta baiwa dukkan amurka damar mallakar bindiga kotun kolin amurka ta soke dokar new york ta takaita mallakar bindiga dokar ta buƙaci 'yan ƙasar da ke son lasisin mallakar bindiga da su gabatar da gamsasciyar hujjarsu ta son ɗaukar makaman da kuma tabbatar da cewa suna fuskantar haɗari fara'a tv ta rawaito cewa dokar ta sanya waɗancan matakan na ci ta ci karo da damar mallakar makamai a kundin tsarin mulkin da ya tanada sannan hukuncin kotun kolin ya yi tasiri a kan takaita mallakar makaman da ke aiki a wasu jihohin tare da faɗaɗa damar mallakar bindigogin alƙali clarence thomas wanda ya yanke hukuncin a madadin alƙalai shida mafi rinjaye masu ra'ayin mazan jiya sun ce amurka na da damar mallakar bindiga don kare kawunansu daga haɗari sai dai sauran alƙalan masu sassaucin ra'ayi elana kagan da sonia sutomoya da stephen breyer ba su goyi bayan wannan hukuncin ba labarun kenan sai dai kamin in yi sallama da ku ga bitar muhimman kanun labarun kamar da yadda kuka ji da farko masu garkuwa da mutane sun sace dpo a jihar nasarawa 'yan sanda sun kubarar da mutane sha hudu da aka yi garkuwa da su a jihar zamfara 'yan sanda na ci gaba da bincike kan yaron da aka kwakulewa idanu a jihar bauchi da muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa kun ji cewa kotun koli amurka ta baiwa dukkan amurka damar mallakar bindiga labarin kenan a madadin editan da ke tace mana labaran da ya kamar kullum nura muhammad mai apple sai ni da na gabatar na kuma karanto muku Suleiman Isa Gusau nake cewa mu haɗu da ku gobe idan Allah ya kai mu.